tashar kundin shahara kamar yadda kuka sani ne cewa a lokacin da wani yake kuka a lokacin ne wani yake dariya lokacin da wani ya tafka asara a daidai lokacin ne wani yake cin riba haka kuma lokacin da wani yake shan zagi a lokacin ne kuma wani yake shan yabo lamarin duniya kenan kowa da inda ya dosa eh, da shiga yake Za mu iya cewa duk masu bibiyar kafafen watsa labarai, musamman ma dai wannan tasha ta kundin shahara, sun ga badakalar da aka sha wadda kuma har yanzu bata kare ba akan jarumar Rahama Sadau. sai ta je ne. Wato dai lamarin hoton da jarumar ta wallafa a shafin sadarwar ta na Twitter, wanda har wannan bawan Allah da kuke gani yayi mummunan batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kanan kauna da so suke yawa zuciya. wanda idan ba manta ba an sha cece kuce da maganganu kala-kala akan jarumar inda 'yan cikin masana'antar kane da wasu daga cikin malaman addini suka ta yin tufan alatsi ne akan ta. To a daidai wannan lokaci ne tashar kundin shahara ta ci karo da wani rubutu a shafin Facebook wanda wani bawan Allah mai suna S bin Abdullahi Sokoto ya rubuta akan jaruma Aisha Aliyu Tsamiya. To rubutun da ya gashi nan kamar yadda muka gani a shafin na Facebook inda marubucin yake cewa Aisha Aliyu Tsamiya jarumar da babu irinta a masana'antar fina-finan Hausa daga S Bina Abdallah Sokoto. Ban ce Aisha Aliyu Tsamiya ba ta aikata laifi ba, sannan ban ce sana'ar fim sana'a ce mai kyau ba a addini. Amma magana ta gaskiya wannan baiwar Allah tana iya ƙoƙarinta wajen kare martabar al'adunmu na Hausawa ta fuskar sanya sutura da kuma irin salon da take takawa a cikin harkar fim. Aisha tsamiya ko a fannin rawa ba ta wuce makiɗi, sannan har yanzu ba ta ɗauko salon rawa wadda ba irin tamu ta gargajiya ba, wadda ake yi a dandali ko a wajen shakatawa ba. Haka ma akwai wasu da ke ganin korowar ma ba ta sanyi a cikin fim, kamawa ne kawai take yi. Marubucin ya ci gaba da cewa, akwai mutane da yawa waɗanda na ji suna yabanta da kuma yi mata addu'ar fatan alkhairi akan irin yadda take gudanar da sana'arta. saboda bata cika fitowa a cikin fim ɗin da zai zubar da mutuncinta ko sabawa al'adarta ba sannan duk da irin ɗaukaka da ta samu al'umma suna shirya jaruma tsamiya yarinya ce wadda ba ta da girman kai ko wulakanta ɗan adam sannan al'umma sun da jaruma aisha yarinya ce mai fara'a a duk inda ka ganta sai kuma mai rubutun ya karkare da cewa don haka nake ganin ina ma a ce sauran jarumai na Hausa fim za su daure su ɗauki salo irin na jaruma tsamiya domin ɗaukar salo irin nata zai rage gurɓacewar al'adunmu ta fuskar sutura da kuma tarbiyyar 'ya'yanmu masu kallon fim daga ƙarshe Aisha ina roƙon Allah ya baki miji na gari ki yi aure ki huta daga jaridar Nasara Daga cikin masu furta albarkacin bakin su akan wannan rubutu akwai Bashir Adam inda yake cewa Babu shakka, Aisha ita kaɗai ce wadda ta samu irin wannan yabo a masana'antar Kaniwood. Fatan ma'anan ne Ubangiji Allah ya mata tsari daga sharrin shaidan dari Ina ma a ce sauran za su yi koyi da irin halayen wannan baiwar Allah. To a nan ne sai Ibrahim Nuruddin shi kuma ya ce, Duk ɗaya suke ni a wurina, wai menene tsarecin bayan sun yi fim ɗin babu himar, gele, Kowa waƙoƙin da suke yi ba sa sa himar a hannayensu. duk kana gani a waje ga saman kirjinsa duk a bayyane sannan muryarsa shi ma tsareci ne kawai idan za ta bari yin fim ta bari faƙat. to Allah da ya kyauta kuma ya shirye mu shirin addini amin Productions. Yeah, make a mile,